A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Halima Ibrahim Yusuf, sabuwar jaruma a Kannywood. Ko me dalilin da ya sa ta tsunduma masana'antar ta Kannywood? Ni actress ce a Kannywood kuma do ban daɗe da shigowa ba. Kamar shekara nawa kika da shiga masana'antar? Ban yi shekara ba ma. Biki shekara ba. Ah, me ji hankalinki har kika shigo wannan masana'antar? saboda um, na daɗe ina son um, joining ɗin Kannywood ban samu opportunity ɗin batun farko sai daga baya na samu dama like da yadda min da aka yi daga gida mm. bayan na tambaye su don kuma ina da interest gaskiya sosai a Kannywood na daɗe da ke kam ina son me ya ji hankalin ki har kike sha'awar ki ke rika fim no suna bani sha'awa anda uh, na daɗe ina so ya zama fashion ɗina mm. akwai abubuwa da yawa da ake karuwa da shi a um, fim ɗin Kannywood so nima na so dai in zama one of mutanen da za su koyar da abu ma al'umma masu kallo mm. to kin eh, kin ce biki dade da fara fim ba kin fito a fina-finai kamar guda nawa na fito a fina-finai kamar guda takwas yanzu a wata tara ki ce kin shiga da kafar dama eh um, wani irin sakonni yawanci kike isarwa a fina ki? eh to sakonni ne na most especially mata da maza ma in particular eh, da kuma maza da kuma tarbiyyar da iyaye kamata su mai 'ya'yansu su sa ido akan 'ya'yansu da irin mutanen da 'ya'yansu ke mu'amala da su su sa musu ido da kuma mata wanda suke da suke da son yin selecting irin mazajen da suke so su mm. aura masu a ni sai wane eh ni sai mai kuɗi ni sai kaza ni sai kaza kin gane to kin ce kin dade kina son ki shiga harkar fim ki samu dama ba me ya hana ki a wancan lokaci gaskiya karatu ne da kuma ina tunani in na tambaya a gida ba za a ni ba me kika karanta a makaranta na karanta computer science to yanzu kin haƙura da eh, fagen da ke karanta ba za ki yi aiki ba harkar film za ki ba wai ba zan yi aiki ba kin ga like i've always wanted um, um yi acting a matsayin passion ina dan kuma i'm so proud to be a computer science kina son ki yi film a matsayin sha'awa ba a matsayin sana'a ba a matsayin sana'a ne da kuma sha'awa duka eh. a lokaci daya idan kika samu aiki zaki yi aiki ko ko fim din zaki dauka a matsayin aiki zan yi aiki zaki hada guda biyu zan yi hada guda biyu dama ba zaki mai da hankali ki yanda ya kamata eh to idan na samu aiki ko da na samu aiki still zan yi fim because na riga na fara fim din kafin in samu aiki kin ga to duk da yake ina son yin fim sosai so zan yi fim a wannan ɗan kankanin lokaci kika fara fim shin kin fuskanci wasu matsaloli ban fuskanci kowane matsaloli ba illa matsalolin stress kawai burina like um, burina mutane su yi alfahari da ni da irin sakon da muke mika musu hmm. da kuma in gana nima mutane sun ƙari da ni ko ta wane irin hanya ko hanyar taimako gurin sana'a hmm. ko taimako gurin makaranta to a cikin fina-finai da kika yi waɗanda kika ce kin yi wanne ne kamar bakan da mai wanda kika fi so gaskiya na fi son um, fim ɗin uwar bari uwar bari eh. a matsayin me kika fi na fito a um, principal character character din like main character din movie din mm. wanda ina mika saƙo na haƙuri dai ke kam a matsayin mai haƙuri a matsayin mai na kika karatu a Federal University of Technology Yola yanzu wani fim kike ko yanzu biki samu wani fim din da ake to dai akwai fim din da muke yi yanzu wanda kamfanin iyan tama multimedia um, wanda hafizu bello shine director din fim din wuta a masaka a ah, me zaki a principal character din film din ni ce film actress din like to film ne wanda yake koyar da cewa idan iyaye ƴaƴan suka nuna musu ga abin da suke so su zama a rayuwa ko suke so su yi a rayuwa su kyale su saboda a ƙarshe akwai achievements da yawa kuma film ne wanda na fito um, film ne akan yan film kin gane wanda ni ina so in yi fim amma kanin mahaifiyata kawuna kenan wanda baya so in yi fim duk da cewa marayin ya ce ni ban da uba ban da mahaifi a fim din mahaifi na su so mahaifi shi kuma yayin mahaifi kanin mahaifiyata baya so in kuma a karshe dai na samu fim din da nake ya taimake shi wanda yana hannun hukuma san da ni din ni da baya so in yi fim din yana zagin kudin mu ba kudin fim ba kudin halal bane kuma da kudin na taimake shi to daga baya yana gane kuskurensa ya amince yana ganewa to madalla malama halima baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya